Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Mu ba mu taba kai ma wani hari ba, sai dai mu aka kawo wa hari. Abin da suke cewa ancestral land wato kasar su ta gadon gado suna so mu bar musu ita kuma kasan nan da kuke gani kafin uwayensu su zo kasan nan iyayenmu suna kasan nan Jihar Filato da ke arewa ta tsakiyar Najeriya jiha ce da ta tara ƙabilu mabambanta. Jiha ce da ke da faɗin marabba'in kilomita dubu talatin da ɗari tara da sha uku, tana ɗauke da ƙananan hukumomi goma sha bakwai. Sai dai tun da aka ƙirƙiri wannan jiha mai babban birninta a Jos a shekarar 1976 ta yi ƙaurin suna wajen rikice-rikicen ƙabilanci da na addini. Karamar hukumar Mangu ɗaya ce daga cikin wuraren da ba a jimawa sai kaji an kai hari a kan al'umma. Hakan ta sa ba a cika shafe dogon lokaci ba tare da an sanya dokar ta ɓaci ba. Ko a 'yan kwanakin nan sau biyu aka sanya dokar ta ɓaci a ƙasa da watanni biyu a wannan yanki. To amma wake da alhaki a kan rurar wutar waɗannan rikice-rikice menene gaskiyar zancen? kuma ta ina za a lalubo bakin zaren Shirin Najeriya a yau ya dubi yadda zaman doya da manja yake karewa tsakanin kabilar Fulani makiyaya da 'yan kabilar Magavul da ke zaune a yanki guda. Ku biyo shirin sannu a hankali. Mun faro shirin da jin ta bakin al'ummar Magavul, tunda suna ikirarin cewa Fulani ke kai musu hari ba gayar babu dalili. Sunana Dr. Solomon Mangbad, ni ne Secretary Magavul Development Association. So, abin da na tafiya shine ana kama mutanen mu hari a kauyuka. Kamar su a kuke zargi kenan da kai irin waɗannan hare-hare dama. To Fulani ne. Amma ya kake gani kamar wasu na batun cewa tun zuwan sabuwar gwamnati ake samun irin waɗannan matsaloli wasu na alakanta abin da batun kabilanci ne ko kuma ramuwar gayya yasa ake samun irin wannan abu. To zai iya kasance kila akwai interest na 'yan siyasa. amma mu dai kasan mu kaman community zaman lafiya muke so mutane su je gona mutane suna wannan a ce daily activities nasu na san an yi zama wajen so shida a gano mene na tafiya da ku da wa ake zaman kenan eh na farin GOC ya zo na da ya zo ya yi zama local government chairman da sarakuna sun yi kira har an yi zama ya sau biyu amma kamar ah, wasu daga cikin kabilun suna cewa eh, su kukan fara kai musu hari ne su ma su yi ramuwar gayya ya abin yake a ba mu ba mu taba kai wani hari ba amma idan an kai buku hari kuna ramawa ne ko hukumomi kuke tuntuba to ka rama ya Kamar mutane kawai wani lokaci su saya a kauyen in ya fi karfin su su gudu to amma gamar shugabannin al'umma wani irin rawa suke takawa musamman na ganin cewa sun danna zuciyan al'ummar su kada a rika irin eh, eh, kai hari akai akai eh to mu dai mun san muna gaya ma mutane su yi hakuri kuma mun sha kira ga jami'an tsaro da su shiga wannan wuraren a ga yadda za a saving lives a property don ka san mutanenmu da yawa manoma ne kuma ya wannan lokacin noma ne ya kamata kowa yana gona ya samu abin da zai dan tallafa rayuwansa To amma idan kuna cewa ba ku kai masa hari su ma suna mm. cewa an kashe musu mutane kusan ɗari da wani abu wasu waye kenan ke irin waɗannan harare. Ba zan iya sani ba don ka sani gaskiyan shine a faɗa gaskiya wani zai iya faɗa ka don kawai labarin shi mutane su ji daɗinsa amma ka san yanda ya faru a sufun zai da kuba rana ɗaya aka zo aka shiga da dare aka kashe mutane hamsin da tara ka gani wani ne ya kai hari amma baka ganin hana su kiwo da ake a irin wannan wuri shi ke sa suke hasala ransu ya ɓaci to eh ba wani da ya taba hana su kiwo wani zaman da muka yi ni ko nan ma da aka yi da da sarki an sa kwamiti kuma a cikin kwamitin akwai fulani akwai mutanen magabu da sarakunan an zo na an duba kuma a wannan an faɗa akwai inda aka faɗa labin da suna ce a bari an ce a bari kuma za a yi noma a bari su samu hanyar wucewa don su je kiwo amma kuma an ce duk wani kiwon da za a yi da yamma bai dace ba don ka san wani lokaci in duhu ya fara yi dabbobi za su iya shiga gona ba wai za a iya ganin su da kyau ba so an ba da lokaci kar a bar dare yi tukuna ana dawo da eh, dabbobi gida to in har an yi wannan in wani ma ya ga bai dace ba ai sai koma gun eh, shugabane ya ce a wannan bai yi ba ga yanda muna abin nan yanzu to bai kake ganin ya kamata amma labarin da sun kiwayen hana su gun kiwo ne. sakatare janar na kungiyar ci gaban 'yan kabilar magabul dr solomon nangwal kenan Sai dai waɗannan kalamai nashi na zuwa ne a lokacin da shi kuma shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah a jihar Filato ke cewa ba abin da ƙungiyar ci gaban 'yan kabilar magabul ta sanya a gaba illa ƙoƙarin ganin ta kore su daga mahaifarsu domin a kullum ba su da kwanciyar hankali ko da kuwa a kasuwanni. sunana Muhammad Nuru Abdullahi shugaban gungiyar Fulani makiyaya na jihar Filato. Abin da ya faru shine akwai abin da muke fahimta an raba da kuzgurma ana harbin karsana domin abin da yake ya faru asali ya haddasa wannan fitinan ba shine ake yi ba yanzu. Saboda abin ya somo ne a matsayin mutum biyu ne suka yi fada suka yi rigima su suka yi fada suka kashe junansu. wanda nan take muka ga abin da ba mu saba gani ba aka ɗauko bindigogi aka rungume mu aka nufe mu da kisa aka kashe mana mutane barkatai da yawa wanda abin ya ɗau ɗan lokaci aka ɗan samu ɗan sarari kaɗan mun na kirga karokinmu da abubuwan da muka rasa da rigage da abubuwan da muka rasa sai muka koma muka samu kuma an sake ɗauro hari an zo an shiga cikinmu ana koranmu ko ina yanzu da a karar nan a district goma sha daya yanzu an kore mu a district bakwai wanda sun hada da ita mangu district da fanyam district da keran da boy da kumbon da mangun to amma kamar wasu bayanai na cewa yawanci irin hare-haren nan da ake kaiwa kamar kukan kai hari ne su kuma su dawo da ramuwar gayya ko kuma ku ne ke kai musu ramuwar gayya din shi yasa abin ya kici ya kicin kowa in ya samu rana kasan shanya zai yi don haka kowa ya samu fili faɗi son ransa yake faɗa abin da ya ga dama ya faɗa ya kirkiro karya ya danganta ta da mutanen da ba su da ba su ci ba su sha ba ta haka wannan magana ce ta banza. amma ku idan sun kai muku hari kukan rama ne ko kuma hukumomi kukan kai mutuwa muke yi misali ranar juma'a nan da aka kai ko jiya jiya mun gudu a kasar bangun sun fito da kewansu da karfi da uniform bakake sun fito sun haro rugagen fulani kowa gudu yake yi da maza da mata da yara da manya da kanana kowa gudu yake ya ceci kansa suka biyo su har cikin kasar bokos suka kashe wasu suka lalata dukiya suka kona rigage kusan rigage gaba daya a mangun district gaba daya babu gida guda ɗaya da shauran fulata ne kuma yanzu sun kona su rusa su kona kayan cikin gidajen su lalata su kata kata da shi mu dai muna kokari ko jiya mun yi magana da GOC muna roƙon shi don Allah ya taimaka ya tura jami'an tsaro su je su bare mana jama'an mu wanda ba mu samu hakan ba wani zai ce akwai kabilu da yawa a jihar Filato me yasa sai Fulani ake farmaka ko dai akwai wani abin da kuke musu ne kila da ba su so to wannan yanzu su za su fara amma dai abin da muke yake fitowa a bayyane shine suna so abin da suke cewa ancestral land wato su ta gadon gado suna so mu bar musu ita kuma kasan nan da kuke gani kafin uwayensu su zo kasan nan iyayenmu suna kasan nan su suka kori kura da tamisa da kerkeci da zaki a kasan nan kafin iyayensu suka zo suka sauke su. Amma yanzu kuna zargin kamar akwai alaka na siyasa ne a wani al'amari musamman ma da ana ganin. Siyasa ma tana ita ce ma a gaba take tura wannan abun. An haka wannan abubuwan gwamnati da jami'an siyasa suna da hannu dumu-dumu mun ji labarin labaru na yadda suke shigowa jami'an gwamnati tsohuwar gwamnati da sabuwar gwamnati da wasu manyan 'yan siyasa da suke shigowa suke haddasa wannan fitilar gaba da sani. sun ce akwai wani taro da aka kira wanda suka ce ku yi ma al'ummar fulani masu dauke da bindiga a dazuka magana su bar wani yanki kamar ya gaskiyan wannan magana take a wurin taron gano ne gurare da suka zauna suka tattauna yaya za a yi da mutane ba ne a jar fulato ai guraren ba daban ne akwai inda suka zauna suka shirya yaya za a yi a samu eh, kayan fada makamai bindigogi da harsashai ina za a same su suwaye za su yi sannan akwai inda za a samu mobilization committee wato masu tattaro jama'a kuma an kawo su mango mun ga wajen mutum ɗari da sittin da wani abu ba ka kawo mango saye da uniform bagage sai da mutanen cikin garin mangu suka taru suka ce ba su yadda ba na ka dauke su aka ce za a kai su za a mai da su inda suka fito aka na fitar da su teka nan aka zauna aka tara su aka rarraba su kauyuka kauyuka don su je su su yi mana ta'annuti. Shugaban kungiyar Fulani makiyaya miyar Allah ta Makban a jihar Filato, Malam Muhammad Nuhu Abdullahi kenan. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust da twitter.com aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. sai kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. Madalla, tun da farko kun ji yadda kowane ɓangare ke zargin juna, inda kuma rundunar Operation Rainbow ta shigo cikin zance. ko me wannan runduna za ta ce? This issue, as I said to you, if you allow us to investigate, we'll give, I don't think it's true. Kamar yadda na gaya maka, wannan magana in har za a bari mu yi bincike, babu gaskiya a cikinta. Idan aka yi la'akari da adadin jami'anmu ba su da yawa in aka kwatanta da sauran jami'ai na 'yan sanda da sojoji da kuma na civil defense. Kuma jami'anmu suna aiki ne akan abin da muka ba su umarni kawai. Na san ba za su je su yi abin da bai kamata ba. saboda haka wannan zargi ba kamshin gaskiya a ciki matsalar daga shugabanninsu ne Jama'a operation rainbow kamar 'yan sandan jiha ne ba kamar sauran jama'a ga magari ba saboda haka ba za mu sa su yi abin da ba shi ba ne so we cannot uh, direct them to do anything otherwise bashir makama kenan jagoran operation Rambo a jihar plateau to shin yanzu ta ina za a lalubo bakin zaren domin ganin an samu zaman lafiya sunana fasu joshua kurmi peng Darekto na Monitoring and Evaluation Interfaith Mediation Center Kaduna. Ina son in jawo hankalin 'yan mu duka a Mangu, wato a ƙasar Plateau. Lokaci ya yi musamman muhimmancin ɗan adam. Allah ya fifita ɗan adam fiye da kowane halitta da ya yi a duniya. Kuma sa'ilin da ka'inu ya kashe ɗan uwansa Habila, Ubangijin Allah bai ji daɗi ba, kuma ya la'anta ka'inu, ya la'anta ƙasa. domin zubar da jinin da aka yi bugu da ƙari ubangijin allah ya ta kashe di ga annabi nuhu ya ce duk wanda a cikin littafin farawa sura tara aya ta shida duk wanda ya kashe mutum ko ya zub da jinin mutum allah zai buƙaci wannan jinin daga wurinsa to yan uwar lokaci ya yi da ya kamata mu daina zub da jini mu zo na mu rungumi sulhu dan littafi mai tsarki cikin littafin ishaya sura ɗaya aya ta goma sha takwas ta ce zo mu tattauna tare ko kuma zo mu yi sulhu tare ubangijin allah ne ke kiran jama'a to idan ubangijin allah wanda ya yi mu ya kiraye mu ya ce mu zo mu yi sulhu tare mai zai sa fulani da magafin da kowane kabila a ƙasan filato ya sani cewa lokaci ya yi da za su zauna su yi sulhu sulhu tana da kyau in babu sulhu babu ci gaba wani mai fafutukar wanzan da zaman lafiya kenan pastor joshua kurmi pyang kuma da haka shirin najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe yanzu a madadin abokan aiki na muslim muhammad yusuf da ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin muhammad awal suleiman ne ke sallama da ku amma kada ku manta za ku iya sauraron mu kai tsaye a kowane lokaci ta shafukan intanet.